assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin tashar mu mai albarka wato makaranta tv youtube channel tasha ce wanda aka kirkiro ta musamman don ta karantar da faransanci a bienvenue da makaranta tv j'espère que vous allez bien que la paix de dieu soit avec vous et comme vous le savez cette chaîne on prend le français on a créé ça pour apprendre le français facilement a dan uwa kana so ka koyi faransanci ko kuma kana so ka bunƙasa faransancinka ko kuma yanzu ne kake yin sha'awar faransanci ta shige ka to babu dama ɗan uwa kai kokari ka danna alamar subscribe sannan ka ƙara danna ƙararrawa a ƙararrawar ma sai ka ɗauki zaɓi na uku makaranta tv tana ɗura darasi insha Allah zai same ka ba tare da ɓata lokaci ba sannan roƙonmu na biyu ‘yan uwa don Allah idan da hali a taimaka mana wajen yada wannan tashar don ta amfani al'umma ga mai gurub-gurub na whatsapp ya tura ɗan yi bayani a kai ga tashar nan yadda take ko kuma gurub na facebook ko kuma na instagram idan kana da abokaninka ko a account nasu ɗaya ma za ka iya ka watsa mana wannan tashar don ta bunƙasa on va commencer le cours comme vous le savez on a fait le cours sur l'eau là on a tushe lui reste le l'air a kamar yadda kuka sani mun yi darasinmu a kan lo la louis ma akwai inda muka ɗan taɓa shi saura le da ler to kamar yadda muka yi muku bayani lo yana nufin namiji la tana nufin mace lui kuma fa lui ana canja shi ne da a lui ana kamar yadda mun yi darasi wanda muka ce ka san bala to akwai inda za ka dawo ka sa lo ba tare da ka sunan bala ba ko kuma inda muka ce in sa sunan mace za ka canja sunan mata da wannan din. to shi wannan kuma yana canja a din ne a mai wasali a sama ita a mai wasali a sama ita kuma tana nunin kaman ka dan ka aikata wani abu kaman ka yi aikin abu dai yanzu misali kaman ka ɗauko yaranka ka kai shi makaranta kaga ka yi aiki ko kuma ka ɗauko shi ka dawo da shi ka yi aiki to ne yau muka ɗauko ta domin mu ga inda za ta canja lui ɗin over comma sai da za mu fara darasi kada a manta shi ne darasi a kuma kullum darasin mu muna fara shi akan kaman kana magana da wani tu a di a ton patron que tu es malade namatu namatu duk tana magana da wani da kake magana da shi kenan tu a di a ton patron que tu es malade ma'ana a hausance kamar ka faɗa wa mai gidanka ba ka da lafiya tambaya kenan c'est une question tu as dit à ton patron que tu es malade ka faɗa wa mai ba ka da lafiya? Oui, je, oui, je lui et dit. Kun nan ana magana tu a di a ton patron. nan ita lui din sai ta zo ta canja ita lui inda tana shiga kaman kayi abu yanzu faɗawa mai gidansa cewa shi bai da lafiya kaga kaman ya yi wani abu ne trd d kaman faɗa ko kuma ka eh, faɗi ne kaman ka faɗa ma mutum magana trd ka faɗawa tom kaman mai gidanka kenan tom patron Excusez-nous. On a un peu oublié quelque chose. Pas. Il a le A ici. Patron. Tu as dit à ton patron que tu es malade. Ka majidanka, mai gidanka ba da Oui, je lui ai dit. Et na fada masa ban Et na fadamasa. masa. malade shine rashin lafiya tu as dit à ton patron que tu es malade oui je lui ai dit ka mai baka da lafiya eh na faɗa masa ban da lafiya oui je lui e a i e oui je lui ai e, dit na faɗa masa kaga tun da yace ya faɗa masa ba a buƙatan zai ce eh na faɗa masa ban da lafiya tunda shi wanne yana tambayan ka tu a di à ton patron que tu es malade tunda shi ya tambaye ka ka gaya wa mai gidanka kai baka da lafiya shi kai kuma tunda ka san cewa akan rashin ka ne aka yi magana zaka ce e na faɗa masa e na faɗa masa da fatan ana fahimta abubuwan da muke koyarwa a wannan tashar to kun san yanayin karatu wani sa'in zai zo da dogon lokaci wani sa'in zai zo gajeren lokaci da fatan za a yi hankuri duk darasi yadda ya zo a biya a ga amfaninsa yau mun yi magana kan louis inda ita tana canja a tu as dit à ton patron que, que tu es malade. Kada manta malade shine rashin lafiya. Je suis malade, il est malade, ils sont malades. Kaman baku ku da lafiya, ban da lafiya, maladi shine rashin lafiya, wato jinya kenan. di di kaman faɗa patron mai maigida patron mai maigidanka kenan atom patron mai mai maigida kaɗai kuma patron we a we a tu as dit tu a dit à ton patron que tu es malade Oui. Tu as dit à ton patron que tu es malade Oui. J'ai lui et ka faɗa wa mai gidanka baka da lafiya eh na faɗa masa dans bientôt makaranta tv au